Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zannabukar Mustapha wanda ya samu lambar yabon Majalisar Ɗinkin Duniya ta Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Barista Zanna ya samu lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Makon da ya gabata, na nemi sanin matsayin ilimin yaran da makarantarsa take yayewa a jarabawar ƙasa sai ya bayyana cewa. yaran su duka fara da su a shekara biyu da bakwai da na sun gama su talatin su da nan da suka gama duka sun samu sun kware sun ci su yanzu muna fatan su je university kuma abin da nake son in gaya miki hmm. wannan kuɗin da aka ɗauka aka ban na cewa wannan dinnan akan yaran nan zan bada Safi University a biya musu duk abin da zai kama a jama duk lokacin da za su yi registration sai su a cikin wannan kuɗin su jama har su kai university nan su gama. A ramin bayani akan wannan lambar yabo da ka samu. To wannan lambar yabo dai ana baiwa duk wanda ke kawo matsala zaman lafiya da kuma wanda ya tallafawa ɗan uwansa yadda yake cikin damuwa kamar marayu da kuma mata yi da suka rasa mijinsu to wannan allah ya sa yau allah ya ban ba komai ba daɗin da muke yi yau a wayi gari a ce kamar majalisar ɗinkin duniya ita ce da yake babbar ƙungiya da ta duniya yau a ce ta yaba cewa abin da take yi kai gwarzon su ne to wannan abin ni ya ƙayatar da ni mafi kuma shi ne in aka dudduwa suwa suka fara samun wannan abuwa yau in aka duba duniya a ce matar president na america wanda kuma ita ke first wanda ta fara ta farko da ta fara zama tsaya na national human rights commission in wannan ta fara samu kuma in ka zo kasan afirka sai a ce kamar malin gilet malere Australia na Tanzania na da. Wannan sun da irin sunan su da wani sun yi kwaranci da wayannan abubuwa ta tallafawa mutane da kuma yin yin irin gaskata abubuwa da suke. To yau a ce a waye gari yau an kai suna na a ce an kai wannan shi ma abu ne da yake wannan zai ɗau wayansu maganganun kan ƙanana da yake cewa kai ne ne ne a aka yi abin nan mutum ban taɓa yin wani aikin mutu ba ni zaman doya ne na kai na kuma tukuna na bar wannan ɗin shekaru goma da ya wuce na ciko ba na yin haka gari ga abin da zan tallafa a kaina ko a nan na fara wannan kuma mutu ya nake nan ba ni da wani abu a duk duniyar ba wani in ba a cikin yanzu ba ba ni da gida ba ni da gobe duk abin da muke da a duniya ina cikin da take to ni ina da ina da fatan cewa duk abin da zan yi kuma duk rayuwa na a nan zama to don haka shi ne sa in ce to yadda za mu yi mu tallafa junanmu mu mu taimaka kan manyan mun garin ƙarasa har lokacin da Allah zai yi. Yawa to barista ka taimaka wajen shiga tsakani har aka samu sakin 'yan matan sakandaren Chibok da dama a shekara ta 2014. Ya kai iya cimma wannan guri kuma yaya za ka iya tallafawa wajen ganin an sako sauran 113 nan da suka rage yanzu a halin yanzu? To, wani in fara da nan 113 da suka yi magana. Eh. Na tsaya sun ga wannan abin da ya faru a nan in ana magana gaskiya ana magana mutane kamar miliyan kudu suka bar matsugunin su wasu sun bar sun bata wasu ba su yan yajen da yayan su ba wasu ba su matan su ba wasu ba su da mijin su ba to wannan halin muke to kuma wannan abin shi ne ya sa akwai za ki yau ki je IDP camp za ki je yaro gare ni sa biyar bai ma san sunan babansa ba balle ya san magarinsu ya san yarensa ko ya san ma wani addininsa amma yau a zuwa ce a wa'annan halin da nake ake ciki wa'annan yaran da ake same su sama da dubu shirin ya za a kai su yaya za a yi da su to wa'annan abubuwan shi ya fi irin damuwa amma abin da nake nufin wannan duk wani abu da aka fara dole za a fara shi da ɗaya in aka je abin yana farfadawa to mun je na ɗaya an karɓo ikirin da ɗaya wani ham to in aka je na biyu an samu ikirin In ga duk wannan abubuwan yana ta ya ya abu to idan da fatan ne a je saura da yake abin yana farfada ne sai a ji a bar kowa da kowa za a yi hannu a yanzu abu da ake eh, a jefa kashe da biliyan ya ce da Allah ka rata ba wani a tsakanin wannan ko a ce yau in nan ba a yi ba su sa ya wani wannan abubuwan ya fi muhimmanci da a ce yau a'a mu je ga wani sai wani to wannan abun ba bai cikin abin ah, al'adar da biyan indigenous da yake nuna yadda mai sulhu da fiye sulhu in eh. ana neman sulhu farfadawa ake a sa kowa da kowa to shi ne halin da ake ciki kuma halin da gwamnati amma ni na ɗaya ba gwamnati ne ban yawa ban yawa aiki ban ma yi wa kowane gwamnati ba aiki balle ma ce ina yi a gwamnati ina yi wa gwamnati aiki to ina nan ne na kaina to amma wannan ya nan da aka yi ana nan ana tattaunawa daga tv wannan matan ya fata matan nan ta faɗa kuma sun ji yadda layi layi mamatu ya faɗa to wannan sun ce ana yi to ba ba dama kuma wai ba wani abin da ya ce in ne ce ana yi mun sun gaba wani abin nan ba yake su ma sun faɗa can kuma an yi da mutu na yi ana yi. Eh ka san abin da ya sa su 'yan matan Chibok dinnan sai ka ce sun zama alama ce ko kuma 'yan matan Chibok nan sun riga sun zama idon duniya. Kwarai-kwarai. To, na abin da nake so mu gaya musu wannan kun ga kamar yanzu a South Africa lokacin da aka yi wannan. Mm. Ai ba fara yabawa ba sai da Nelson Mandela yake na gafartawa. Duk wanda ya yi wani abu kuma sani da aka yi aka rige ne na shekara 27 na ya ce. Mm. ba ni kuma na manta da ya tafi aka sai ta kabba mutum to ina son ta baki wani tabbaci da kuma na wannan mm. wannan abin bai fara faruwa ba duk duniya an ce yan boko haram nan abin nan ne ne da su ne ba ma wanda ya yi sai bude ba ke ce wannan haka za a yi amma ina so in yi idan ba ƙarfi gwiwa da shugaban ƙasa ya je united nations nan ya gaya musu cewa ina so in yi sulku da su yayin nan ababen duk bai faruwa da bai faruwa duk wani abin da wani ya yi bisa ga wannan ya kamata duk in za a yi bayarwa a bai wa shugaban da ya je kan yi wannan magana domin shi ne ya sanya duk abubuwa da ya ce ya faru akan wannan dinnan aka rufe kunne inda abin da ya faru akwai abubuwa kyau uku da ya fito a cikin wannan sulhu da aka yi na gaya sun fara yawa jira magana na biyu matan nan an karɓo su dari a ce dari biyu da wani an karɓo dari da wani abu to na uku matan nan iska da suka zo bawon da aka yi lalata da ita. Barista ya yara sun zo da ba ma da ciki ba har da goyo kuma a ce ba wanda aka yi lalata da ita. kai ma ka san a cikin su akwai waɗanda suka zo da jarirai a hannun su in ga ɗaya eh, eh, da ya faru mm. duk wanda muka karɓo da ni wanda wani sai za duk wanda muka eh, wancan waɗanda kuka karɓo wancan lokacin ko Yawwa, eh eh na fahimta eh to Allah ba da lada ya kuma ba da nasara ya kuma tabbatar da kyakkyawan niyya Nan kuma za mu sallama da bakon namu barista Zannabukar Mustapha wanda ya samu lambar yabo ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Yanzu a madadinsa da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a sa da sauran 'yan mata ɗari da goma sha uku da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram da dangin su lafiya da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya